ka fito a fuska ke yana magana ina magana duk shi maganan ta zai sa ya ɗago kai wajen uwarta za ta je dama ai ba wajen ka za ta je ba eh eh ka ci gaba da kun tsaya sai ta tambaye ki wai ina yake sai ki daga kan sai ki ce ga can sai ki kuma gaba har lokacin da kuma ku zo ku wuce kin gane kun zo nan idan kuka zo in kika ta jaki kun tsaya sai ta tambaye ki ina yake sai ki daga kan sai ki ce ga can sai ki kuma ki gaba kan karfa ki daina kukan har lokacin da kuma ku zo ku wuce kin gane shi ma a samu da yin wannan da aka yi da sai mu ka da buwata shi ma da amfani eh da amfani amma wani dai wata ba mu da ke ba da ka ba ka cika wayan nan 进来，进来，坐下。 na rike da girman Allah jira mu ki daina kuka muna zuwa kan maye jira nan muna zuwa muna zuwa ki jira na rantse da Allah yau gane kuskuren ki daina kuka muna zuwa kan maye jira nan muna zuwa muna zuwa na aboki na yau ga ina majalisa wallahi ka gani tun dazu tun dazu sai faman chatin nake wallahi ne daga gida nake wallahi na ce barin da ya biyo ko kana nan kwana biyu gaba ɗaya da hawo ji majalisa ka ta aboki na aboki na yau kai ina majalisa wallahi ka gani tun da tun da sai faman chatin nake wallahi daga gida nake wallahi nace barin da yau ko kana nan kwana biyu gaba ɗaya da hawo majalisa ka na gari da sai a samu ban ko ki sai tura da shi ka zama ki kicin yana kira mana yarinya yana ja mana aji yar kankanon yarinya